وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا بابا مسلاتي مي البركة شي بير سنة مسلاتي بابا مالي ممو لكي أنغور حوساري alayin kasuwa na Monday Market a tsakiyar birnin garin Maiduguri birnin Shehu a jihar Borno ta Najeriya. A yau muna yammacin Laraba shida ga watan Ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa daga maka zuwa Madina shekara ta 1442 a lissafin kalandar addinin musulunci wanda ya zo daidai da 28 ga watan hudu miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2021 daidai muna cikin sura mai albarka suratun nisa ita ce sura ta hudu a cikin jerin surorin alkur'ani mai girma daidar Allah a yau za mu tashi akan aya ta ɗari ɗaya da biyar daidai muna roƙon ubangiji Allah kai mana mawafaka da abin da za mu karanta wannan mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ما بين الناس بما عليك الله ولا تكن للظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى وبنجي ما يجرما دوكا يتي إنا أنزلنا إليك الكتاب mu ne muka saukar da littafi a gare ka ya Muhammad ma'ana alqur'ani kuma bainan nasi domin kai hukunci a tsakanin mutane bima araka Allah ai bima a'lamaka Allah da abinda Allah ya sanar da kai wala takun kada ka kasance khasima mai bada kariya lil kha'inina ga dukkan maha'inta Qur'ani ubangiji yace shine ya saukar da alqur'ani da kansa an gane ko littafi jumlarsa gabaki ɗaya Allah ya saukar da shi zuwa sama ta ɗaya yana sauka sannu a hankali sannu a hankali har tsawon shekaru 23 Allah ce wa nazzalnahu ala mukutin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu ina fata an fahimta Qur'ani yana sauka aya aya sura sura jumla jumla kalma kalma dan haka Qur'ani ya sauka gabaki ɗaya a bisa manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ashe qur'ani da ya sauka shine littafin da kowane musulmi zai yi aiki da shi dukkan wani mutumin da ya amsa suna musulmi kuma yana musulunci ba shi da littafin da ya wuce alqur'ani shi alqur'anin nan Allah ce mun saukar maka da shi ne ya rasulullah litahkuma bainan nas domin kai hukunci a tsakanin mutane a ah, bima araka Allah da abinda Allah ya sanar da kai wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne lokacin da wasu suka yi sata bayan sun yi sata sai Allah ya fallasar da wannan satar sai suka jefi wani bai hude makocinsu da wannan sata ubangiji sai ya saukar da wannan aya kafin aya ta sauka sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo ƙara to su masu satan sun fi iya magana suka haɗu su uku suka ƙulla magana akan ba mu muka yi satan nan ba wannan bai hude shi ya yi sata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce da dama ko sau da yawa za ku zo ku mun magana ku mun bayani akan abu kaza da kaza da kaza ni ban san gaibi ba in ji manzon Allah ce ni ban san gaibi ba wanda yafi iya zakin baki daga cikin ku yafi iya magana sai na dauka shine mai gaskiya na dauki haƙƙin mai gaskiya na bawa mara gaskiya na dauki haƙƙin mara gaskiya na bayo mai gaskiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko yace saboda ni ba gaibi na sani ba inji manzon Allah idan kun duba hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innakum taqtasimuna ilayya wa innama ana basharun yace sau da yawa kuna kawo ƙara kuna kuna zuwa gabana da husuma yace amma ku sani ba ni in mutun ne inji manzon Allah wa yace shi mutun ne manzon Allah yace shi mutun ne Allah ma yace manzon Allah mutun ne yace qul innama ana basharun mithlukum ka ce mutum, ni mutum ne kwatan-kwatan ku ni mutum ne kamar ku bambanci na da ku yuha ilayya ni ana min wahayi annama ilahukum ilahun wahidun cewa kawai abin bautar ku shine ubangiji aiki. ina fata an fahimta wa yace manzon Allah ya gaya mana shi mutum ne Allah ne a cikin fusilat Allah ya ƙara gaya masa ce kace kai mutum ne qul inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu sai wa wailun lil mushrikin ashe Allah ya tabbatar manzon Allah mutum ne bambancin mu da manzon Allah manzon Allah ana masa wahayi jibrilu yana zuwa wajensa yana ka masa sako daga wajen ubangiji mu kuma dukkan mu nan jibrilu baya zuwa wajen mu banda manzon Allah jibrilu ba zai ƙara sauka wajen wani mutum ba dinire ne zo wajensa ziyara musamman a matsayinsa na manzo dan aikin Allah babu wannan bayan manzon Allah ina fata an fahimta duk wanda yake ya ga Jibrilu ya zo wajensa a farke a fadake to wannan mutumin makaryaci ne ina fata an fahimta haka nan duk wanda yake sun yi magana da manzon Allah a farke bayan manzon Allah ya rasu makaryaci ne mutumin ina fata an fahimta ballantana ya ce manzan Allah ya je garin su ko ya je kusa da kogin tsibirin garin su ko wani abu wannan mutum ya makaryaci ne kan tagaryar makareci Allah ka tare muna ganewa manzala ce innakum takhtasimuna ilayya wa innama ana basharu. an gane ku yace wala alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd yace zai yi wushashin ku ya kasance yafi laushin ya fi kawo hujjoji akan dan uwansa yace wa innama aqdi bainakum ala nahwi ma ma asma'u cewa ni kuma zan yi hukunci ne a tsakaninku a bisa kwatankwacin abin da na ji in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce fa man qadaitu lahu min haqqi akhihi shay'an duk wanda ne masa hukunci akan haƙƙin dan uwansa na daga wani abu na dauka na bashi fala ya akhudhu shi dan uwan bai karbi haƙƙin sa ba sai ce fa inna ma to ya sani aqda'u lahu qida'atan minan nari kawai na yanka masa wani bangare ne na wutar jahannama wutar jahannama yake ci ya atibiha zai zo da ita an gane ko iltizaman fi unuqihi yawm alqiyama yana rataye a cikin ma'ana a cikin wuyayensa ranar gobe alqiyama ashe in kaga abu ba naka ba kaje wajen shugaba wani shugaba da bai sani ba sai kai zakin baki ya dauka ya baka dan tashin alqiyama zaka zo da abin a rataye a wuyanka dan tashin alqiyama ko min girman abu ka san ko wani abu ba za ka iya ja ba ubangiji Allah ka kare mu da muka gane cewa ayoyi baki da duk da suka sauko da alkurani alkurani alkurani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka saukarwa duk wani wanda ya mutu akan wannan ya kafirta ya bar tsarin addinin musulunci in shi an saukarwa wani mutum alkur'ani ba manzon Allah ba wannan mutumi ba musulmi bane da Allah ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun aya ta biyu a cikin Yusuf ya kara cewa inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi da fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din az-zumar shi ma aya ta biyu ya ƙara cewa inna anzalna alaykal kitaba bil haqq yace fa man da fa ina ma yahtadi li nafsi wa fa man ihtada li nafsi wa man wa man dalla fa ina ma ya yadillu alaiha wa ma ana a bi wakil kaga duka wannan manzan Allah sallallahu alaihi wa Sallam shi aka sakuro da alqur'ani kai tsaye ya ƙara cewa ina inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin ya ƙara cewa inna anzalnahu fi lailatul qadri ya ƙara cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab duka wannan duk alqur'ani ake ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar da alqur'ani dan gaskiya dan cancanta ina fata an fahimta kuma an saukar masa da alqur'ani ne dan yayi hukunci a tsakanin mutane da alqur'ani mu mutane mu ne zamu kanta alqur'ani mai bautar Allah da karatunsa mai sallah da karatunsa mai tilawa da karatunsa mu ji daɗin karatunsa kuma mu kalle shi mu ji daɗi a idanmu kuma mu yi shari'a da alƙur'ani sannan mu yi dukkan wani hukunci da alƙur'ani kuma in wani abu ya dame mu matsala ta duniya ko ta lahira mu yi tawassuli da alƙur'ani Allah ya warware mana dukkan matsalar da take damu ina fata dai ana fahimta wannan sai alƙur'ani na haka ubangiji sai ce wala kun kada ka kasance kasima mai bada kariya ma'ana kada a nemi lauya a nan lauya in ba aiki zai na musulunci ba a nan aikinsa bai dace da tsari na musulunci ba lauyoyi sun samu shiga a wannan aya in ji malamai da dama wala takun kada ka kasance khasima mai ba da kariya lil kha'ini ga dukan wani maha'inci idan mutum ya zo shine da gaskiya ba zai iya zuwa ya kare kansa ba ba zai iya zuwa ya yayin magana akan kansa ba ya halatta ya ɗauki lauya masani ahlus sunna tagariya ya je ya kare shi ya bada bahasin maganar ɗaya bayan ɗaya a bashi gaskiyarsa domin idan baka ɗauki lauya ba sai wani mara gaskiya ya je ya dauki lauya shi kuma a matsayin ya san baka da gaskiya ka bashi kuɗi ya je ya kare ka kuma a baka haƙƙin wancan alhali kai ne baka da gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya haka jahannama yake ci a cikin wuyayensa ina fata da an fahimta to anan idan lauya ya san baka da gaskiya ya ya tsaya yayi ruwa yayi tsaki aka baka gaskiya to yanzu anan lauya da kansa yana da zunubi a wajen ubangiji ina fata an fahimta amma lauya yana samun lada inda ya san kana da gaskiya kuma kai ba za ka iya yin defending din kanka ba ya je ya tsaya maka a madadinka ya faɗi hujjoji masu ƙarfi alƙali ya ɗauki haƙƙinka ya baka to yanzu lauya anan yana da lada na musamman bayan haƙƙinka in zaka bashi haƙƙi in kuma ya maka fi sabilillahi ladansa guda biyu yana wajen ubangiji ina fata dai ana fahimta sai Allah sai ce hmm. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wastaghfirillah, ya Rasulallah, ka nemi gafarar Allah da abin da ka yi nufi da shi, na ka ɗauki haƙƙin wani ka bashi, alhali ba shi ne mai haƙƙin ba, an gane ko? Inna Allah kana gafuran, lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne rahima kuma mai jin ƙai ne ashe ana yin istighfari ne idan mutum yayi laifi tsakaninsa da Allah ya tuba taubatan nasuhatan da nufin wanniyatu Allah ya'uda ila dhanbin fima baqiya alaihi min umri wa an yatruka ma'asiyata masiyata fi sa'atiha in kana biha ina fata an fahimta mutum yayi niyyar lalle na yi istighfari tsakanina da Allah kuma ba zan ƙara komawa zuwa ga wannan aika aikan da nake aikatawa ba ciwa kake yi ƙarya kake yi sane kake yi zumɗe kake yi munafurci kake yi annamimanci kake yi haɗa wanda wani faɗa kake yi duk irin waɗannan abubuwa banda canjin inuwa in ta dawo nan ka koma nan in ta koma can kana can wannan shine aikin ka sai ka ji babu kyau sai ka tuba to tuban da zaka yi bayan ka yi istighfari sai ka tuba tuba kyakkyawa a cikin zuciyarka kai nadama akan abin da kai ba kawai ne istighfari yanzu kuma an jima da zai na ƙara aikatawa ba kuma ƙarfe goma shi da rinci astaghfirullah inna ga ghafurur rahim kuma da safe ma na ƙara aikatawa ba in ce ai astaghfirullah astaghfirullah ai istighfar ma ɗari nayi ai dubu nayi kuma ka ƙara aikata wannan zunubin misali kana zina baka daina zinan ba kuma dan ka istighfar zinan istighfar amfanin me zai maka tunda baka bar zinan ba kana luwadi ka zo kana cewa kai kana astaghfirullah amfanin me za ta maka astaghfirullah tunda baka daina luwadin da kake yi ba kana sane baka daina sanan ba kuma kana istighfari amfani me zai maka kana shan giya kuma baka daina istighfari ba kana istighfari istighfari amfani me zai maka ba zai maka amfanin komai ba da duk aika aika da kake yi shaye-shayen solution taba wiwi kum da menene a jigarau giya duk kada sha ba abin da baka yi baka sallah a cikin ramadana baka azumin wata ramadana daidai in an tambaye ka sai kai ulsa ne da kai alhali lafiyar ka kalau kuma in an zo za a sha ruwa ka ce astaghfirullah astaghfirullah amfani me zaka maka dan Allah dan annabi mu rinka yau kanmu mu adalci in an ce astaghfirullah da Allah ta faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara sai Allah ce malakum la tarjuna lillahi wa qara ina fata an fahimta Allah da ya kawo mana wa'annan dokoki shine ya faɗa yace in kai istighfari idan bayi suna yawan istighfari suna yawan istighfari Allah ce wa yumdidukum bi amwali za mu da ku da yawan dukiya a ƙasa talaucin nan da muke fama da shi dizai da baya ya zama kowa kawai da abin hawansa akasarin mutane kowa da motarsa wanda da kekensa wanda keke na fitinsa wanda dan babur ɗinsa wanda dan kaza kaza ɗinsa shine wa yumdidukum bi amwali sanan wa banina Allah ce zan ba ku ƴaƴa mazaje managarta ahlus sunna ina fata an fahimta shine wa banina kenan a nan wasu malamai suka ce ya haɗa maza da mata amma nassin qur'ani ya zo da sigar ƴaƴa maza inda yake wa banina sai ce wa yaj'al lakum jannatin dan sanya muku kuma koramai a garin ku kogin gadabul zai zo kogin gungima zai zo kogin aloma ya ƙara zuwa kifi su yawa karfasa su yawa a samu lambun kaya yayi yawa ɗanyen kaya ya lambello ne gauta ne ne menene abarba ne kankana ne bambus ne mangoro duk za su yawa a cikin gari saboda mai yawan istighfari ina fata an fahimta shine jannatin kenan sannan wa yaj'alakum anhara sannan zan samu zan sanya muku koramai bayan lambuna da aka sanya muku za a samu kuma koramai ruwa zai yawa ruwa ba wahala a cikin gari ko ina kaga wannan albarkacin istighfari ne waya koyar da mu wannan istighfari Manzan Allah ne ya koyar da mu a cikin me alqur'ani waya saukar da shi a cikin alqur'ani Allah yanzu wane ne zai baka istighfari sai ka da kai istighfari dama can naka ne ko wani ne ko kana jira sai an baka wa yake da yancin ya zo ya baka shi wa ya bashi wa yake nasa ne shi ai na zama nasa kai ya zama nasa Allah ka tare muna ganewa a wani je ubangiji subhanahu wata'ala yace wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla haka ne ko kaga duka Allah sai ya hada su guda biyu bayan istighfari Allah zai baka falala duk idan kana istighfari amma wannan Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗa bai ware wasu mutane daban ba ina fata an fahimta Allah yana magana da musulmai ga baki daya idan Allah yayi magana yace ya ayyuhan nasu kowa da kowa ya shiga ko akwai an ware wasu maza da mata mun ji ciki idan Allah ce ya ibadi kowa da kowa yana ci ko baya ci sannan wannan ayoyin wage karantar da musu manzon Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka sa dai muna ganewa Allah ka sa muna ganewa dan haka ubangiji yace wastaghfirillah a takeice ka nemi gafarar ubangiji ya rasulullah akan abin da kai nufi zaka bai wa mara gaskiya gaskiya inna allaha ghafurun lalle Allah mai yawan gafara ne inna allaha kana ghafurar rahima inna allaha kana ghafuran lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne rahima sannan mai jin kai ne ga bayinsa Allah ka dukan mu ولا تجادل عن الذين يختالون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نظيما Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wala tujadil, kada ka ba da kariya ya Rasulallah, ko kada ka yi jayayya, anillazina ya khatanuna anfusahum ga waɗannan da suke ha'intar kansu da kansu an gane ku. mutum yana ha'intar kansa da saban Allah yana zuwa cikin mutane musulmai kuma amma shi mai sabon Allah ne kullum a cikin ha'inci yake yanzu zai ji karatu amma ya kasa gyara aikinsa wannan mai ha'inci ne ko kuma mutum ya yi sata yanzu yana jifan wani da satan da ya yi ko ya yi laifi yana jifan wani da laifin da ya yi ko ya ji ya zagi wani yana jifan wani da wannan zagin ko ya ji ya yi ɓatanci ga wani kuma yana jefa wannan batancin ga wani yana nuna ba shi ne ya yi wannan batancin ba wancan ne ya yi. duka wannan ha'inci ne ga kai kana ha'intar kanka da kanka ne Matuƙar ka san kayi abu to ka faɗa abu kayi abu eh ni ne na yi abu na kaza kaza ka faɗa eh ni ne na faɗa abu kaza kaza ban faɗa ba a ah, ba ni ne na faɗa ba ko kuma a ah, ga yadda ka faɗa ga yadda ka ce ga yadda ka ce a ah, ni ga yadda na faɗa ni ga yadda na faɗa ga yadda na faɗa saboda Allah baya son maha'inci a cikin rayuwa ina fata an fahimta Allah baya son mutum mai ha'inci ha'inci ba karamin illa bane ha'inci illa ce ma'ana illa ne ga dukkan wani musulmi da ya amsa kiran musulunci musamman kuma wanda yake da awa da sunna duk zaka samu ahlus sunna ahlus sunna tantagariya ba zai yi ha'inci ba in ga mutum yana ha'inci to sunnar har yanzu bata kama cin sa ba ina fata dai an fahimta kwarai da gaske shi yasa ubangiji ya ce wala tujadil kada ka yi jayayya ya rasulullah ko kuma kada ka bada kariya alil ladina ga waɗannan da ya fusa hun suke ha'intar kansu da kansu mutum yana ha'intar kansa wannan kada ka yadda ka bashi kariya a kowane hali ya samu kansa rabu da shi kawai babu ruwanka da shi an gane ko Allah ta ce inna Allah lalle Allah la yuhibbu baya san man kana khawanan duk wanda ya kasance mai yawan ha'inci ne a rayuwarsa ta duniya a fima kuma mai yawan daukan zunubi sai banda ha'inci ba abin da ya sa a gaba ai an san dai ha'inci dai kan ha'inci ta bangarori da yawa ya shiga ciki ta bangarori da yawa inci ya shigo shi. bangaren malamai ne bangaren yan kasuwa ne bangaren ma'aikata ne bangaren mutane ne bangaren yan zaune gari banza ne bangaren yan abubuwa da yawa direbobi ne duk ko direba ne haƙƙi ne idan bai gyara motarsa bai ɗauki mutane ta yanzu ta suɗe tana rawa ba birki ba kaza wannan ha'inci ne idan wani abu ya faru akan motar wallahi duk abin da ya samu kowane fasinja sai ya biya idan fasinja ya mutu kuma wallahi sai ya yi kafara in fasinja goma suka mutu sai ya fita ya yi kafara 60 60 60 sau goma kuma a jere in yi 60 na mutum da ya dan huta sai ya kama 60 na mutum da sai ya gama haka haka wallahi sai za ka sa BIO eh sai ya biya diya ko baya so sai ya biya diya raƙumi 100 100 inda da yan kai wajen miliyan 100 a yau miliyan 100 100 sau goma sai ya biya biya kaga kenan rai ba abin wasa ba da haka lalle ne ko kana jin kekena na ne ko kana jin mota ne ka tabbatar ka gyara tayar ka tayar ka ba ta rawa ba ta shakin akwai ruwan burki mai kyau akwai kuloci akwai sigida, akwai komai komai daidai yawa to yanzu idan wani abu ya kasance wannan kuma kaddara ne wancan ma kaddara ne amma na ganganci ina fata an fahimta Allah ka kare mu to Allah baya san mai ha'inci a sima mai yawan daukan zunubi shine mai yawan zage-zage na'am ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضي من وكان الله بما يعملون محيطا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, minan nasi, irin waɗannan miyagun mutane suna neman ɓuya daga idan mutane ba ta san mutane su gansu akan abin da suke yi wala yastakhafuna min Allah amma ba sa neman buya ga idan ubangiji ina fata an fahimta mutum zai zo yayi laifi je yayi abin da ba daidai ba sata ko zage-zage ko rawa ko wani abu irin su sunukan nan ko menene duk wannan haramun su lido da ake su wa duk haramun ne wa'in duk bai halatta duk haramun idan wani mutum mai daraja zai wuce a gaban su zai ga yana jin kunyar mutumin baya son ya ganshi ko yana shan taba sai ga nan da nan ya kashe tabar ana samun irin a cikin mutane amma kuma wala yastakhafuna min Allah baya jin tsoron ko baya jin kunyar idan ubangiji baya jin cewa Allah yana kallon a duk inda kake ciki akwai inda zaka buya Allah baya kallon ka akwai inda zaka buya ka je ka gudu ka shiga ka rufu da miya bi ko ka kulle daki tsoro bayan tsoro Allah ba zai ganka ba zaka je ka aikata wani laifi ko wani zunubi na daban duk inda kake Allah yana kallon ka ko dan uwanka mutum bai ganka ba Allah ya ganka kuma yau da gobe Allah sai ya fallasa ka duk mutumin da yake aika aika mummuna wata nan sai an ganshi wallahi ko yana so ko baya da haka mutum ya tsaya ya zama salimi ka zama mutum nagari kai tsaye duk abin da kake zama kana da hujja mul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikina yace ni ban zama daga cikin mushrikai ba ina fata an fahimta duk abin da zaka yi kai shi da hujja kai shi da dalili ba kawai ka zo kana abu ba dalili ba baka jin tsoron kunyar ganin ubangiji Allah yana kallon ka baka jin tsoron ubangiji Allah ce wa huwa ma'ahum alhari Allah yana tare da su bi ilmihi la bi zati da ilimin sa ba da jikin sa ba ina fata an fahimta Allah yana tare da mu da ilimin sa duniyan nan gabaki daya da kuke ganin ta mai fadi a wajen Allah tsokaciya ce kamar gori take an san gori kwaco katantanwa abin da ake kadawa haka saman ta a buɗe yake kasan yana tsukewa kuna gane abin da nake fara haka can saman yake a buɗe tana tsukewa can har ta hata sara ya gama tsukewa kun gane magana da nake yi to can saman gorin can saman gorin nan ne daga nan zaka wuce in ka je sama ta bakwai shine saman gorin wannan ina mana misali ne ta kadiri fasili hankalin hankalinmu ya gane shine karshen sama ta bakwai kenan daga nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hijabi saba'in sannan ya je tadda sidratul muntaha daga nan mala'ika rafrafu ya sauko ya ƙara yanke wasu hijabai wanda Allah ne san adadin su ya je ya samu al'arshin Allah fili ya samu kawai fili ce tal inda ba gabar ba yamma ba kudu ba arewa babu sama babu ƙasa sallallahu alaihi wasallam Allah kawai haske da haske yake gani manzon Allah yana tafiya da takalmansa na garin Makka da kayansa na garin makka sallallahu alaihi wasallam muqarrabuna suna mamaki dan adam ne a wannan wajen suna mamaki Allah ya aiko manzon Allah ya zo da jikinsa da ruhinsa sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai suka ce ko me zai ce manzon Allah Allah ya cusa masa yace attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi sai ya shiru Allah sai ce masa assalamu alayka daraja kenan ta kai daraja amincin Allah tabbata a gare ka ya kai manzona Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce wa ala ibadillahi amincin Allah ya tabbata a bisa dukkan sauran bayin Allah mun shiga cikin ko mun shiga insha Allah insha Allah wa ala ibadillahi amma sai ce as-salihina kaji manzon Allah sarkin hikima sarkin balaga sai ce amincin ya tabbata a bisa bayan Allah amma managarta banda tarmahaha banda ya ayyuhan nasu banda inna rijiji ina fata an fahimta ba kowa da kowa ba sai wa ala ibadillahi salihin amincin Allah ya tabbata a bisa bayan Allah amma managarta wanda suka tsaya kan farallai, da falfali, da ilimi da komai da komai komai da hujja suke yi ba da shirme ba sune wa ala ibadillahi salihin manzo Allah ya je ya karbo sallah suka tattauna da Allah bayan ya gama komai ya zauna akan gadan al'arshin Allah Manzan Allah amma manzan Allah bai ga Allah ba bai ga Allah ba la tudrikuhu al-absar bai ga Allah ba manzan Allah bai ga Allah ba ina fata an fahimta bayan ya karbo sallah ya karbo komai ya zo yana ragewa a wajen Annabi Musa duk mun san wannan tarihi dogon tarihin nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauko manzan Allah yanzu ina ya tafi sama wajen wa ya tafi wajen wa Allah yana ina kenan Allah yana ina Allah yana sama kuma al'arshin Allah yana sama ko mutum ya so ko yaƙi Allah da kansa ya ce al'arshinsa yana sama ar al'arshi Allah in ya daidaita akan gadon al'arshi amma daidaitun da yi sai mu ce Allahu a'lam amma istiwa'an yaliqu bi an tambayi imamu Malik aka ce masa kaifal istiwa ce al-istiwa ma'lum wa kayfiyatuhu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun yace in aka ce istiwa daidaito ai sanannen abu ne kowa san daidaita amma yaya yanayin daidaito na Allah yake wannan ba wanda zai ce maka ga yanayin daidaiton ubangiji kuma yin imani da cewa Allah ya daidaita akan al'arshin sa tunda shine ya faɗa wannan wajibi ne dole ka yadda in ka ce ka karyata ka zama jikakken ba musulmi ba yana fata an fahimta kuma tambaya akan ya Allah ma ya daidaita wannan bid'a ne Allah ka sa da muna gane sannan kaga bayan manzon Allah ya sauko duk sallah da muke yi idan mutum ya daga hannu zai addu'a ina yake kallo da maganarsa. idan aka yi ayyuka za a kai ina ake kaiwa Allah ta ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'uhu Allah ta an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiba fa ta'lamuna kayfa nadhir yanzu duk anan Allah yana nuna mana yana ina sama Allah yana sama yudabbirul amra yudabbirul amra minas sama'i ila al-ardi daga tan ake shirya al'amuran gabaki daya a sokoro su zuwa ga ƙasa Allah ke ha yufraqu kuma kullu amrin bayan an shirya al'amuran sai a zo a ran daren su ƙadari sai a rarrabe komai budget a ranan za a yi bajet. Allah yana sama amma ilimin sa yana ko ina nan dukkanin namu da muke zaune a nan kowa ya san ɗakinsa, sa yana da ilimin ɗakinsa. sa wannan misali ne don mu ƙara ganewa amma wani mu ba shi da ilimin ɗakin ka kai baka da ilimin nawa ɗaki kai ko aljihuna baka da ilimin abin da ke cikin aljihuna ko kana da shi ka da shi wannan gaibi ne a wajen ku amma ni ba gaibi bane a wajena. Allah ka sa muna ganewa Allah ka sa muna ganewa da haka Allah yana sama da jikinsa amma iliminsa yana ko'ina kamar da ce ma ya kunu min najawa salatatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adana min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ai bi ilmihi ake ne mutane guda biyu ba za su gana ba face Allah shine na ukun su mutane uku ba za su iya gana ba face Allah shine na hudun su ina fata an fahimta mutum biyar in suna ganawa Allah shine na shidan su kai ko sama da haka mutum dubu ne miliyan ne nawa ne Allah da yana nan amma Allah da sanin ina fata an fahimta Allah ka sa dai muna ganewa duk wa'annan abubuwa al'amura ne waɗanda malamai su riga sun tattauna su tun shekaru aru aru duk da suka gabata mutum ko ya yadda ko bai yadda ba qur'ani zaka je ka duba Allah shi ya ce rahmanu 'alal arshi istawa guri guda nawa guri guda bakwai Allah da kansa ya faɗa kai in kace ba haka ba to muna maka muna ji maka tsoro abin da zai faru gare ka lalle ne zaka sake sabon kalmar shahada an baka yi wasa ba an gane ku Allah ce wa huwa ma'ahum alhali Allah yana tare da su in yubayituna yayin da suke kulle kulle suke kwana in an ce an kwana ne ana mutum ne Mutum ne wanda kwanan ne yayin da suka kwana suna kulle kulle Allah ta ma la yarba ai ma la yarba Allah abinda Allah bai yarda da shi ba min al-awwal na daga wannan fada da suke to wannan ba yahude da cewa shine yayi sata alhali ba shine yayi sata ba ko anan duk abinda kuka tattauna mummuna ku to wani mutum da shi alhali ba laifinsa bane ku ce laifin wane ne alhali shi wane bari'i ne batacce ne bai san hawa ba bai san sauka ba ina fata an fahimta da abinda duk abin da kuka tattauna Allah yana jin ku ya ku bayan Allah da haka in za ku tattauna ma ku tattauna alkhairi kada ku tattauna sharri a rayuwarku Allah ka ba mu ikon tattauna alkhairi wa kana Allah bima ta'maluna muhida wa kana Allah bima ya'maluna muhida Allah fa ya kasance mai kewayo ne ga dukkan abin da kuke aikatawa da iliminsa.

Allah ta ce ha antum ga kunan ha'ula'i ayya ha'ula'i ya ku waɗannan wannan khidabun kenan li qaumin an gane ko sai ce jadaltum anhum wato ku ne kuke yin jayayya wato ku ne kuke yin jayayya kuke yin husuma kuke ta ja in ja an gane ko wato ku kuna da wata dabara wata dabara da za ku kare kanku da shi a nan gidan duniya kuna iya magana ko kun iya magana kun iya lauyan cewa, kun iya surutai kun iya kaza kaza kaza jadaltu anhum kuna za ku yi jayayya da Allah kun iya maganganu fil hayati duniya a cikin rayuwar duniya to fa man yujadilu Allah anhum to yau wane ne zai wane ne zai kare su a yau a gaban Allah fa man yujadilu Allah anhum wane ne zai jayayya ya tsiyaye maganganu a gaban Allah dan ya ga ya kare su akwai shi wanda zai magana ya fi Allah iya magana ya fi mala'iku iya magana shine yau sarkin iya magana shine sarkin sarkin tsari shine kaza kaza wanda zai zo gyara kwaskwari man abin da ba haka bai ce haka ne addinin da ba haka ma ka ce haka ne kaza kaza ma ka ce haka ne wane ne zai iya wannan yau a gaban Allah yau gashi karshen tuka tuka an zo an zo makura yau la mafarra duk faɗa faɗan da kake yi kana jin kanka kana menene kana menene yau ga haka ga haka gaban Allah dan adam ba haka yake ba an faɗi ƙur'ani ya ce ba haka bane an faɗi kaza ka ce wane ya ce wane ne wane duk lokacin da aka kira aya ko ka kira aya ko na kira aya ko suka kira aya ko muka kira aya idan na kira sunan aya na karanta na kira sunan hadisin manzon Allah na karanta to na jingina magana ta ga manya-manyan sahabban da suka fassara alqur'ani ina fata an fahimta wannan fassara magana ta ga shi'a ga shi'a gabanin mazhaba imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad ibnu hanbali da imamu abu hanifa wannan duk wanda jingina maganarsa da tasu an san magana ce daga wanda take da tushe mai asali amma zan ce magana in ce wane ne yace wane ne yace wani kuma ba shi da alaka da waɗannan bai zamani da su ba bai hada komai da su ba asali ma so ake a karkata zuwa ga wanan ko mun mun karkata zuwa ga wanan mun mun karkata zuwa ga Muhammadu Rasulullahi shikenan sai mu laifi ana ga bai kamata yi laifi ba ba ya kamata yi laifi ya kamata yi laifi in ka yadda annabi annabin ka ne kamar yadda kake faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin kowa shine annabin kowa to duk wanda ya tsaya gare shi yace abin da yazo da shi ya yadda da shi ya amince kuma shi kadai zai bai kamata ka zarge shi ba ko ya kamata ka zarge shi bai kamata ba wani da kake ta kambama wa kai kake ta kumbura wa kai in muka ce ba ma san shi ba mai da duk wani hukunci ne ya zo da shi ba menene laifin mu a ciki kuma har abada ba za mu yadda ba kuma ba mu yadda da shi ba in yana cikin qur'ani shi wannan ka kama da sunansa in yana cikin hadisan manzon Allah shi wannan ka kama da sunan shi in yana cikin littafin fiqh tun daga qawaidi har mu dawwana dan Allah dan annabi ka kama da sunan shi in yana cikin hadisan manzon Allah tun daga arba'una hadis har bukhari dan Allah ka taimaka mana da sunansa wata mu ba mu gani ba da mu almajirai ne masu neman ilimi ilimin ma nan gaba za mu fara neman sa ina fata an fahimta dan Allah ka taimaka mana da sunan wane wane nan da kike ta babato a kai shi wane ya ce kaza wane ya ce kaza mu dai mu san shi ba duk wani dan birni shiryar da mutane yake yi in ga mutum yana batar da mutane a kauye ta shi da talalimawa ka gani haka malam mai malam me sirajul saliki ya faɗa isbahu saliki yace kazaka ka arabi walau zikran daras haka nan malamin ƙauye ko da ya karance ilimin duniya in ya zo birni ba a daya limanci ba a daya limanci ba malami ne babba amma a ƙauye in ya zo birni a kada ya limanci malaman birni su masa limanci da bi su sallah idan yana so in baya so ya tashi ina fata an fahimta saboda al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan Allah ce wa adaru Allah ya alamu hududan ma anzalallahu ala rasuli Allah ka sa da muna ganewa man zara qauman fala ya inji manzon Allah wannan hadisi ne sahihi manzala ta man zara qauman fala ya duk wanda ya kai wasu mutane ziyara to kada ya mutu limanci limamin su na asali yayi sallah yayi limanci kowa ya bi shi muna fata dai an fahimta Allah ubangiji ya saka da alkhairi Allah ta ce ha antum ya haula'i ai ha antum haula'i jadaltum anhum kuna ta yin jayayya ma'ana kuna da dabara za ku kare kanku da kanku fil hayati duniya a cikin gidan rayuwar duniya faman yujadilu Allah anhum to wane ne zai kare ku ko wane ne zai kare su a gaban Allah yawmal qiyamati ranar tashin alqiyama idan azabar Allah ta zo musu amman yakunu alaihim alaihim wakila amman yakunu alaihim wakila ko kuma wane ne zai zama musu lamani garanto wanda tsaya musu zama shine lamanin su na shiga gidan aljanna Allah na tsaya a madadina ni ne nan wannan ya wuce ba matsala wa zai iya wannan da Allah akwai kowa nafsi nafsi yake kowa yana nafsi nafsi ubangiji Allah ka gane da mu lahira jama'a ba abun wasa bane muna daukar lahira abun wasa wallahi tallahi lahira ba abun wasa bane kowa yayi ta kansa kowa yayi ta kansa ka nemi ilimi ka san abin da kake yi ka san sallolin da kake yi ka san azumin da kake yi ka san tauhidin da kake yi ka san karatu zaka nemi tukuru dan ka tsaya ka yi aiki ka bauta wa Allah da shi kuma ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wani abu da wani zai zo ya ayyana maka ya kiyasta maka ya ma kaza kaza yana rudan ka yana rudan kansa wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yashurun ina fata an fahimta Allah ubangiji ka kare sai ce ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ubangiji subhanahu wata'ala yace wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani zinubi an gane ku zinubi sai suka kira shi da dan karamin zinubi idan kun duba a hadisin da Ali ibn Abi Talha Ali ibn Abbas ya rawaito an gane ku sai ce ai duk wanda ya aikata dan zinubi kenan sagiran kana au kabiran dan karamin zinubi ne ko babba thumma yastaghfirullah shine wa man ya'mal su'an duk wanda ya aikata wani zunubi a nan rayuwarsa ta duniya aw ya zalim nafsahu ko kuma ya zalunci kansa bi shirki kenan da yin shirka ka duba tafsiri na qurtubi yace wannan aw ya zalim nafsahu ko ya zalunci kansa shirka ake nufi summa yastaghfirullah sannan ya nemi gafarar Allah ya tuba taubatan nasuhatan Allah ya ce yajidillah zai samu Allah kafuran mai yawan gafara ne a gare shi sannan rahiman sannan kuma mai jin kai ne a gare shi ashe idan ka aikata shirka in idan baka tuba ba Allah ba zai gafarta maka ba idan kai shirkan sai ka tuba shirka ta kowane bangare shirka ta kowane bangare in kai sai ka tuba eh mun kanta aya a baya Allah baya gafartawa daga duk wanda ya shirka da shi matakar kai shirka da Allah Allah ba zai maka gafara ba ina fata an fahimta Allah zai barka da dawayenka Allah zai barka da dabararka Allah zai barka da surutunka da neman kuɗinka ka gama samun kuɗinka Allah ya je danna ka a cikin wuta in baka tuba ba in ka tuba kuma Allah ya gafarta maka laifin ga ko ya kai na mutumin da muka faɗa jiya ko ya fi naka ninki biyu ninki uku idan Allah ya so sai ya gafarta maka a wajen Allah wannan ba komai bane shi kullun Allah yana so kai laifi ka tuba taubatan hakan. Allah ya gafarta maka Allah yana jin daɗi da irin waɗannan abubuwa amma kai laifin a gaya maka laifin kuma ka san laifin ne ka san kana kan laifin kuma baka neman addu'a ta shiriya ya Allah abin da nake idan kuskure nake Allah ka shirye ni zuwa ga tafarki madaidaici baka wannan kai kullun ka tsaya kawai akan kaifi daya kai a dole abin da kake daidai ne to wannan ana ji maka tsoron ƙarshen rayuwarka abin da kake ba daidai bane in abin da kake daidai ne dole zaka saibe shi cikin alqur'ani daidai tan tagariya saboda Allah ta ma na fil kitabi min shay komai yana nan a cikin alqur'ani jami'il ilmi fil qur'ani lakin taqatara anhu afhamur rijali dukan ilimi yana nan a cikin alkur'ani sai dai fahimtar mazaje kawai ta kasa ganewa idan fahimtar ka ta kasa ganewa ba zama za ka yi a waje ɗaya ba ka zauna dikkadin duk dindindin dindindin ka zauna ka daskare a'a sai ka je wajen wani wanda ya shi ka sani dama wa fauka kullu zi ilmin alimun kowane malami yana da sama da shi kowane malami yana har ilimi ya kuma zuwa ga Allah ashe ba laifi ne. idan ana ta maka malami a anguwarku ka je wajen wani kuma ka ɗauki littafi ko laifi ne yanzu dukkan karatun ma ainihin gaba za mu fara malamai za mu samu tukuru ta karatu tun daga awalu ma ya jibu eh, tun daga alwujudu ina fata an fahimta mu ta karatu mu ta karatu har illa ma sha Allah yin hakan laifi ne ba laifi bane ka je ka ɗauki karatu a wajen wannan ka ɗauki karatu a wajen wancan ka ɗauki karatu a wajen wancan imamu Malik malaman sa nawa bakwai fa malaman sa bakwai imamu jar alhijira hijra in ka zauna aka ka lissafa malamai guda goma ba ka malamai biyar ma ba karasu malamai uku kwakwara ba karasu malamai daban-daban ɗari bakwai duk malamin da ya je malamai suka ce sai ya shanye iliminsa malamai ne wanda ba su da ha'inci ba su da rowa in ya je yana bashi yana bashi in ya gama ta ce iyakacin ilimi na ne suka je wajen malam wani in ya je je shaye shaye shaye shanye wajen sai ce iyakacin abu ya kawo wajen malam wani malaman sa faɗa bakwai yazo kuma yana ya fara bada karatu a masallacin Muhammadu Rasulullah ya da'ul jawaba wa la yuraja'u haibatan wasailuna nawakital azqani Imam Malik zai kwararo hadisi ce mai kabarin nan ne ya faɗa dan Allah wannan magana za ta tashi ya faɗi magana ya kwararo hadisi ya ce manzan Allah mai kabarin nan shi ya faɗa yana nuna kabarin manzan Allah kai ka zo kai ƙarya yi yaudara ka yi ha'inci kai aika aika ka aikata abin da ka zo ka zo kana faɗa faɗa kana cewa kaza kaza kaza kuma kana so a fahimce ka sai ya za a fahimce ka baka gyara kanka ba kana son ka gyara wasu ka gyara kanka tukun ka gyara kanka Allah ce Allah ta jiru wajira sun wujira wa laysa lil insani illa wa anna sa'ahu sawfa thumma yujzahu al-jazaa al-awfa ka gyara kanka duk lokacin da aka zo gargadi ana ana gargadi ne ta gida wa anzir ashira takal aqrabi idan ka gyaru yan uwanka suka zama ahlus sunna kai ma ka zama ahlus sunna sai ka fara gyara laifukan kana gyarawa kana istighfari anan Allah zai karɓi tubanka baki daya ina fata baka shirka da in kananan laifuka illa lamam duk Allah zai yafi tashi daya in kuma kana shirka ba matsala ba ne. shi ma kai istighfari ka tuba ka daina shirka shikenan fa Allah ya yafe maka kuma Allah cikin rahmarsa duk shirkan da kai ma da balakalar da kai da cuwacuwan da kai da fa wannan da kai duk Allah zai juya su dusu da malada tun da ka zama ahlus sunna kan tagari a yau Allah ta fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima duk abin da kai Allah zai juya shi mai zama lada dan Allah akwai adalcin adalcin musulunci wanda ya wuce wannan aikin da kai ma na aika aika ma inda tsakaninka da Allah ne Allah zai yafe maka ba kuma barin su za'i ba a za a juya zunubin ne ya zama lada akwai abin da ya fi wannan gata abu ɗaya ne Allah baya yafewa tsakaninka da mutum ka ci kuɗinsa baka ba shi ba wallahi tallahi shi ka biya ka ci kuɗinsa baka ba shi ba za ka biya haƙƙinsa baka ba shi ba za ka biya wani abu naki dole sai ka biya har a lahira za ka ga abin a cikin kwarin jahannama a ce ka je ka ɗauko ya kai shekara dubu saba'in kana tafiya ka je ka ɗauko ubangiji Allah ka kare mu da ka lalle ne mu sa abin da muke ya ku mutane sanin mutum ya ce yana ta surutu kaza kaza kaza kaza lahira ba abin wasa bane Allah ka sa muna ganewa wa man yakasibu ithman duk wanda ya aikata wani zunubi fa inna ma yaksibuhu ala nafsi nan ne ko da baka da mata au au ya nafsahu ko ya zalunci kansa sun mai tagfirullah sannan ya nemi gafarar Allah Allah sai yajidillah ghafurar rahima ya samu Allah mai jin kai ne a gare shi sannan mai ah, mai gafara ne a gare shi sannan kuma mai jin kai ne a gare shi Allah ka tuka mu ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه Wannan aya da bayaninta insha Allah sai a yammacin gobe yadda Allah mu ji ƙarin bayani akan ayar baya da ayar da babban gwani ya ja. Insha Allah da sai mu ji bayani akan insha Allah. Ya yanayin zunubi zunubi ne yake Allah ka kare mu daga aikata zunubi. Alhamdulillah ala zalik. Amin. Na'am. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وعليكم السلام ورحمة الله Thank <laughs> you. ba kaddarawa za ta yi ba haƙiƙewa za ta yi ta yi magana guda biyu a cikin tambayanka ta ce ta kaddara ba kaddarawa za ta haƙiƙe shi za ta yi idan al'ada ne ta san al'ada sunan shi ko rana za ta faɗi in ya zo in shi in ne ta san shi ne sai in ba ta zama mumayyaza ba ina ba ta an fahimta shi in baya buya in ya zo ana gane shi shi shine kuma shi shi shi in shi baya canza suna daga shi sunansa shi ina fata an fahimta baya tashi daga shi ba sai na fito muku da shi ba kun san shi a karance su kuma sun san shi a aikace ina fata an fahimta idan ta je ta duba bayan sallar magariba sai ta ga alama yanzu yanzu ta azumin ta azumin ta ya kai daidai a yanzu Allah ya kawo shi idan kuma da ta je sai ta ga alama yana da yawa a jikinta to ya zo ne tun da wuri tun kafin wannan lokacin yanzu ba ta da azumin wannan yinin ina fata kafance ne bayan sallah za ta rama azumi guda daya wallahu a'lam Ah? ah? Allah akbar Allah karfa wa asiri tun daga ishimawi mun karanta wannan duk wanda amai ya kwararo masa yana da azumi yana da azumi azumin sa lafiyar sa garau amma shi yanzu da ya kwakulo aman sai mu duba fuska guda biyu fuskar idan bai samu aman ba ba zai samu zaman lafiya bane da kwanciyar hankali eh haka ne idan haka ne ya kwararo aman kuma guntun aman bai koma cikin sa ba yana da azumi azumin sa lafiyar sa garau babu ramako a kansa amma idan da ya jawo aman bayan aman ya fito sai ke tunanin kuma ko wani ya koma ko bai koma ba ya koma wanzu wannan shakkan da yake ya ja masa zai rama ɗaya bayan sallah amma babu kafara a kansa amma inda da ya jawo aman kuma bayan aman ya gama zuba sai wani guda na tuwo ɗan gaya haka sai ɗan rage a bakinsa sai ji kan ya zubar da shi a tarar loma ne ina fata an fahimta ko sai yin makwakwat sai ya haɗe shi yanzu Allah ya kiyaye ya yi hakan in yi hakan yanzu zai rama ɗaya kuma zai sittin na kafara wallahu a'lam wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam abinda muka kanta daidai cin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu ladansa kuskure da muka yi cin karatu ko amsa fatawa ubangiji Allah ka yi mana gafara ya Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما da muka saba mu malam addu'a Allah ka dukan malam da rahma. Allah ka dukan dukkan iyayenmu sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa mazan su da matan su ya ubangiji Allah ka yi musu gafara mu da muke da rai Allah ka sa mu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun allahu sama lam yalid wa lam yulad ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا أرحم الراحمين jama'a mu tawassuli makanta kanta a kamar yadda muka saba masu taimaka wannan makaranta ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi duka bukatun suna da yawa Allah ka mu sanin bukatun mu ya Allah da karba mana azumin mu da sallolin mu da addu'o'in mu ya Allah ka yanta mu daga cikin waɗanda kake yantawa a cikin wannan wata mai albarka ya ubangiji ka bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da wadata da abin da lafiya zarafi ya Allah ka cire hasada da gashi da mugunta da girman kai da talauci a cikin rayuwar mu ya ubangiji Allah ka samu zama ikhwanan ala surujin mutaqabilin shagabanninmu Allah ka kara musu uh, tausayin talakawa Allah ka kara musu tausayin talakawa ya Allah ka kara musu tausayin talakawa ya ubangiji ya Allah yadda muke taruwa anan Allah ka kara mu gidan aljanna na firdausi gabace da mu tawassuli mu karanta zaja kafa dai dai Allah ka amsa mana bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم انصرنا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين اللهم اجعل حجابا مستورا سدا بيننا وبين كل أعدائنا يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من شر الأعداء وكيد الكائدين ومكر الماكرين ونفاق المنافقين وحسد الحاسدين وبغض الباغضين وخلع الخادعين ودعن الطائنين من الشياطين الإنس والجن يا أرحم الراحمين يا واهد يا ماجد يا منان يا رب العرش والكرسي أجب دعانا علينا قوله كن فيكون وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين والحمد لله رب العالمين